This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke sauraro kan mita goma sha shida da mita ashirin da biyu da kuma kan mita sittin. a jamhuriyar Nijar ana iya ji ta gidajen rediyon amfani sarauniya nomad da lol niyya da kuma fara'a dukkan sa zangon fm sannan ana iya ji kai tsaye lokacin da muke watso shirye-shiryen nan ta duniyar gizo ko intanet akan voahausa.com Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a wannan hantsin Ibrahim Alfa ne tare da Grace Alheri Abdu da kuma saura abokan aiki daga birnin Washington DC ke farin cikin saduwa da ku a wannan hantsin. Yau jam'iyyar NPP mai hamayya a kasar Ghana za ta bayyana matakin da za ta ɗauka kan zaben kasar amma a jiya Litinin shugaba John drama Mahama da 'ya'yan jam'iyyarsa na NDC sun yi bukukuwan nasara. hukumar yaƙi da safarar mugan ƙwayoyi ta najeriya kuma ta bulo da wasu sabbin dabaru na yaƙi da shan miyagun kwayoyi a cikin ƙasar za mu ji cikakken bayani al'ummar darazo a jihar bauchi sun gudanar da zanga zanga nuna rashin yadda da matakin cire mataimakin shugaban karamar hukumar na riko da gwamnati ta yi za mu ji dalili haka kuma muna tafi da shirin jaridun jamhuriyar niger da ra'ayoyinku amma duka sai bayan kun ji labaran duniya alaikum ga cikakkun labaran. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira da a ɗauki matakin gaggawa kan rikicin ƙasar Mali da cewa lamarin yana barazana ga tsaro da zaman lafiyar yankin. Kwamitin sulhun da ya kunshi ƙasashe goma sha biyar ya bayyana jiya Litinin cewa ana buƙatar ɗaukar ƙwararren matakai da suka haɗa da maido da mutuncin ƙasar da hana ɓarkewar irin wannan tashin hankali a ƙasashen Afirka da ke yankin Sahel. 'yan tawaye da kuma ƙungiyoyin kishin islamu masu tsatsauran ra'ayi sun kwace ikon ƙasar mali farkon shekarar nan waɗansu daga cikin kungiyoyin sun kafa tsarin shari'ar islamu mai tsauri yayin da sama da mutane 140 suka kaurace wa mali ministan harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar ivory coast charles kofi davy shi ne wakilci ƙungiyar haɗin kan tattalin arzikin afirka wato ecowas ya yi kira ga kwamitin sulhun ya hanzarta ba da umarnin tura da karun kiyaye zaman lafiya na kungiyar haɗin kan afirka dubu uku da ɗari uku domin wanzar da zaman lafiya a mali a birnin brussels ministocin kungiyar tarayyar turai sun amince da shirin tura da karun horar da sojoji a mali da nufin taimakawa gwamnati kwato arewacin ƙasar ƙarƙashin shirin za a tura sojojin kungiyar tarayyar turai 250 su horar da dakarun kasar mali domin sake tsarin rundunar kasar da ba ta da karfi shugaban misra mohamed morsi ya ba da rundunar sojojin kasa umarnin kama fararen hula a matsayin wata doka da za ta taimaka wajen tabbatar da tsaro yayin da za a jefa kurarar raba gardama a ranar asabar mai zuwa dokar ta kuma ba sojoji tare da tallafin 'yan sanda umarnin kare muhimman gine-gine ƙungiyoyin wato ƙungiyar hamayya ta masar da ba su hada harkokin siyasa da addini ba sun yi watsi da shirin shugaban kasar na aiwatar da shirin ƙuri'ar raba gardama da galibi abokan mr morsi yan kishin islamu suka rubuta a cikin sanarwar da ya bayar lahadi da daddare kakakin national salvation front ya ce daftarin tsarin mulkin bokilci ra'ayoyin mutanen misira ba ya ce ci gaba da kada ƙuri'ar raba gardamar a kan wannan kundi zai kara kawo rudani a ƙasar Ƙungiyar hamayya ta yi kiran da a gudanar da gagarumin gangami a yau talata domin nuna adawa da da gardamar. waɗansu masu kula da al'amura sun ce yana yiwa a amince da daftarin kundin tsarin mulkin a saboda ƙungiyar muslim brotherhood ko ikwanul muslimun ta mr morsi tana iya kira ga magoya bayanta da su fito su da ƙuri'a. babbar jam'iyyar hamayya ta ƙasar ghana ta bayyana cewa ba ta da niyyar rungumar kaddara a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar sai dai ta ce jam'iyyar ba ta tsaye da shawara kan ko za ta kalubalanci sakamakon zaben a kotu ba ko babu nana akufo ado ya bayyana jiya litinin cewa jam'iyyarsa ta new patriotic tana tattara bayanai daga rumfunan zaɓe kafin ta san matakin da za ta ɗauka nan gaba ya ce yana yiwuwa a tsaye da shawara a cikin 'yan kwanaki kalilan masu zuwa hukumar zaɓe ta ƙasar ghana ta ce mr akufo ado ya zo na biyu da ƙaramin rata inda ya samu kashi 48 bisa ɗari na kuri'un yayin da shugaban ƙasa mai ci yanzu john dramani mahama ya sake lashe zaɓe da kashi 50.5 digo bakwai na bisa ɗari na kuri'un shugaban ƙasar yana buƙatar samun sama da kashi 50 bisa ɗari da zai hana zuwa zaben fidda gwani Labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Kasashen Turai da dama suna ƙoƙarin nemarwa da sabuwar ƙungiyar haɗin kan 'yan hamayya ta ƙasar Siriya ko Sham goyon bayan ƙasa da ƙasa. Ministocin ƙasashen waje na Ƙungiyar tare Turai sun gana jiya Litinin tare da sabon shugaban hamayyar mu'as Al-Khatib a birnin Brussels. A bayan haka minista harkokin kasashen wajen Jamus Guido vestavel ya ce ya kamata a taimaka wa kungiyar Al-Khatib. Wannan ne lokacin da ya dace a daga matsayin kungiyar gamayya ta kasar Syria Jishi. na Ina jin wannan ne lokacin da ya fi dacewa. duk da wato goyon bayan hambare gwamnatin shugaban kasar siriya bashar al-assad waɗansu ƙasashen turai suna ɗarin rungumar sabuwar ƙungiyar haɗin kan minista harkokin wajen birtaniya william heck ya bayyana begen ganin lamarin ya sauya ba da daɗewa ba ƙasashen tarayyar turai da dama da kuma amurka za su taru cikin makon na a ƙasar morocco domin tattaunawa ƙarƙashin lemar ƙungiyar nan da ake kira abokan ƙasar siriya da nufin sauya gwamnati daga ƙarshe tattaunawa tsakanin gwamnatin congo ta kinshasa da 'yan tawaye ta sha kara jiya litinin sakamakon rashin zuwan 'yan tawayen rana ta biyu ta zaman wannan tattaunawa wakilan kungiyar 'yan tawaye ta m23 sun yi zamansu a ɗakunansu na hotel da ke kampala babban birnin ƙasar uganda ba su bayyana ko za su halarci zaman na yau talata ba ko babu jami'an ƙasar congo sun nace cewa suna nema a basu damar su musanta zarge-zargen da aka yi musu jiya litinin amma da 'yan tawayen suka ƙi halatta zaman na yau jami'an gwamnatin ba su mai da martani ba tare da bayyana cewa suna so ne su yi bayani a gaban wakilan 'yan tawayen ƙungiyar 'yan tawayen m23 ta janye daga gabashin birnin goma na ƙasar congo sai dai ta yi barazanar sake kwace birnin idan gwamnati ta ki tattaunawa da ƙungiyar 'yan tawayen sun ba sojojin congo ta kinshasa kashi a yaƙe-yaƙe da dama da aka yi cikin wannan shekarar labaran duniya aka saurara. madalla yau jam'iyyar npp mai hamaya kasar ghana za ta bayyana matakin da za ta dauka kan zaben kasar to amma a jiya litinin shugaba john draman muhammad da 'ya'yan jam'iyyarsa ta ndc sun yi bukukuwan samun nasara ga baba ya kuma kiri a yayin da babban jam'iyyar hamayya ta npp take aniyar bayanar da bataki da za ta dauka kan sakamakon zaɓe da aka fito da shi cewa ba za ta yadda da sakamakon zaɓen ba ita kuwa jam'iyyar ndc mai mulki ta shirya gagarumin taro ne a kwame nkrumah circle da ke nan accra inda zababben shugaban kasa john rahman muhammad ya gode wa al'umman ghana akan nasara da ya yi da yake jawabinsa a wurin wannan taro dai ya yi wa 'yan ghana matashiya cewa let us remember once again that we are one people united in our commitments ya ce kada mu manta cewa mu mutane ne ɗaya da muka haɗa kai don ci gaba da zaman lafiyar ƙasar da kuma samun rayuwa mai kyau ga al'umman ƙasar a wata rana. John Draman Muhammad ya ci gaba da sa yana cewa. It does not matter whom you voted for. Every time we engage in the democratic process, Ghana is the winner. Ya ce ko da wace jam'iyya ce ka baiwa ƙuri'anka duk lokacin da zamu shiga takara mu san cewa Ghana ce mai nasara. Ganin yadda ake shagulgulan nasara da babban jam'iyya mai mulki ta yi. Shugaba John Draman Muhammad ya yi wa mutanen sa matashiya yana cewa ku bari mu duka mu yi wannan murnan nasara a matsayin 'yan ƙasa ɗaya ba tare da tsangwaman wani ba saboda wannan nasara ce ta Ghana ba ta NDC kaɗai ba ga wasu kuma masu murnan. Sunana Muhammadu Awal mai masa da kuma wallahi na yi farin ciki sosai na yi munna yana siyasan ya je shekaran gaba wani rigima muna yi munna da shugaban kasa John Dramani Mamman ya ci wannan zabe. Sunana Mala Umar daga Dakuma. Na yi murna na gode ma Allah an shi lafiya an kare lafiya. John Mama Ali ba shi sa'a Ali sa tausayin 'yan Ghana zuciyan shi. Duk da cewa akwai murna da ta mamaye kasar baki daya akwai wasu matakai kuma da shugabanni suke dauka na zaman lafiyan kasar wanda hakan ya shigo da shugaban kungiyar tarayyar Afirka ta AU shugaba Yayi Boni a nan Ghana inda ya sadu da tsofaffin shugabannin kasar nan John Kufuwa da kuma John Rawlings. Da yake zantawa da Rawlings Yayi Boni ya roki tsohon shugaba Rawlings yana cewa and I to help him. I just uh, left uh, my, my elder brother, former president, uh, for a madadin takwarori na na afirka da nahiyoyin ketare wadda suka turo ni zuwa nan ghana ina roƙonka kamar yadda na nemi tsohon shugaba ku fuwa, ku taimaka ma wannan zaman lafiyan ƙasar ghana ta ɗore don ghana ta ci gaba da zama babban alfahari ga nahiyar afirka a nasa ɓangare kuwa tsohon shugaba rollins ya ce zaɓen nan da aka samu cikin lumana ya samo asali ne da gasa ido da kuma kula da adalci da 'yan ghana suka yi a lokacin zaɓen sai dai ya yi kira ga gwamnati yana cewa President Mahama has won. I think the complaint decisions that have been made by the opposition must be taken seriously. Ya ce shugaba Muhammad da ya riga ya lashe zaɓe, amma ina ganin tilas ne gwamnati ta duba korafe korafe na 'yan hamayya kuma a basu ƙwarin gwiwa su ci gaba da neman haƙƙinsu. Jam'iyyar NDC mai mulki dai ta ce ranar Asabar ne za ta yi gagarumin bikin nasara a Trade Fair Center da ke nan Accra. Baba ya kuma makiri sashen Hausa na murya Amerika Accra Ghana. To a gaida Alhaji Baba, hukumar yaƙi da safaran muggan ƙwayoyi ta Najeriya ta bullo da wasu sabbin dabarun yaƙi da shan miyagun kwayoyin Ladan Ibrahim Ayawa yana tafi da cikakken bayani. Hukumar yaƙi da safaran miyagun kwayoyi ta Najeriya ta ce yayin da take yaƙi da waɗannan mugun aikin wasu sabbin dabarun shan waɗannan ababen maye ƙara yawaita suke yi cikin ƙasa waɗanda kuma ba wani doka da ya hani a kansu darakta janar na hukumar musta olufemi ajayi ne ya yi wannan kalamin sa'alin da yake zantawa da manema labarai a ofishinsa a nan birnin eko ya ce wasu daga hanyoyin shan waɗannan ababen mayen sun haɗa da buɗe masai ko kuma shadda domin shakar tururinsa da safe ko kuma shakar warin rubabban kwata ko shakar hayakin tsohuwar jarida ya ce duk waɗannan hanyoyi ne na sa maye kuma ai ba doka da ta hana mutum kewayawa zuwa shaddar gidansa ko kuma ka ga mutum na ƙona tsohuwar jarida ka ce ina hujja mustafa ya ce idan ka ɗebe su shan shalisho ko gam ko kuma ɗirkan benelin da kodin duk waɗannan hanyoyi ne da ke ƙara ruguza rayuwar matasan najeriya ya ce wannan sa dole hukumar ta sake lale don haka ta gayyato wasu fitattun 'yan wasan kwaikwayo da za su taimaka wa hukumar ta nuni cikin raha ya ce sun gayyato mutane irin su fitattun 'yan wasan kwaikwayon nan kuma mawaƙiya kana mai yaƙi da taɓarɓarewar tarbiyyar matasa wato steel damascus da kuma mawaƙin nan yan kalawansin wanda aka fi sani da suna lamborghini wannan ya sa na ce masa kenan wannan shine zaɓi na ƙarshe gare ku amma sai ya ce the agencies necessarily are interested in long reach they want to read the unreached ko kusa abinda hukumar ke kokarin yi shine ta samu damar aikewa da sakonninta ga mutanen da ke can kasa kasan cikin al'umma waɗanda ba sai iri na da irin ka ba wato mu da muka iya karatu da rubutu ba kuma amfani da wasan kwaikwayo na ɗaya daga cikin hanyoyin masu sauki da za mu aike da waɗannan sakonnin namu ba tare da wa kowa ba ita kuwa ta jawabin steel damascus cewa ta yi duk da yake mu ba masu sihiri ba ne amma cikin shekara ɗaya mai zuwa su sauya tunanin matasa da ke cikin wannan mummunar tabi'ar ta shaye-shaye a duk faɗin tarayyar Najeriya. We will not promise magic in one year, but we know definitely that before this period elapses, you will see a great difference, a great change. Ba za mu yi sihiri ba, amma ina mai ƙwarin gwiwan cewa kafin shekara ɗaya ta ƙare muna fata abubuwan da za mu yi ɗimbin tasiri ga rayuwar matasanmu musamman akan kyamar miyagun kwayoyi shi ma yan kalawansu wanda ake wa lakabi da lambogini ga abin da yake cewa we are not perfect we are not magicians like she has said if you see us falling and we don't know we are falling please let us know we're going to do what we call door-to-door publicity format. To kamar yadda 'yar uwata ta faɗa mu ba masu sihiri ba ne don haka muna neman goyon bayan ku da ma 'yan Najeriya baki ɗaya domin cimma wannan burin sai dai muna so inda aka ga mun kauce hanya to a taimaka a dawo da mu bisa hanya domin mu ma mutane ne kamar kowa amma ina mai kwarin gwiwa cewa hatta wanda bai da rediyo wannan sako namu zai ishe shi hukumar ta ce sannu a kan hankali za ta rika ganawa da mutane da ke da mabiya cikin al'umma kamar 'yan wasan kwallon kafa ko kuma masu sana'an barkwanci da dai ire-iren su domin aikewa da wannan sako na ilmantar da matasa da ma sauran al'umma ilan da ke tattar da shan miyagun kwayoyi a rayuwa ladan ibrahim aiwa muri amurka daga lagos a nigeria To a gaida ladan masu sauraro ga wani waka ta Lokasa Yambongo. Mm. Ah, ah. malam yaro ka sa kowa tattakawa <laughs> na ƙara yanzu kai ba baka wari <laughs> To wasu matasa a yankin Daraza a jihar Bauchi sun yi zanga-zanga nuna rashin yarda da cire mataimakin shugaban karamar hukumar na riko da aka yi ga Abdulwahab. al'ummar gundumar dazo kenan da ke karamar hukumar dazo a jihar bauchi a zanga-zangar da suka gudanar game da batun cire mataimakin shugaban riko a karamar hukuma darazau daga bisani na ji ta bakin shugabannin da suka jagoranci zanga-zangar alhaji isa a cisi darazo wato babban abin da yake tafe da mu a wannan hali da muke ciki kasancewan muhammadu sade yana so ya kawo mana tashin hankali a karamar hukumar darazo amma kasancewan an daɗa mana dibuti ɗan darazo district ya kasance cewar ba dan yankinsa bane yana nema ya kawo mana tashin hankali a Darazo district ya ce wai baya son sa mu kuma al'ummar Darazo district muna son sa muna kaunar sa za a cire shi wannan mataimakin chairman din ne eh an ce za a cire shi kuma ba tare da wani laifi ba eh, kuma mu mai din ma ba ma son sa babban dalilin da ya sa muka yi wannan dandazo na matasa a matsayina na Alhaji Kabiru Barde gabarin akwai wani bawa guda daya wanda yake gindin gwamnan jihar Bauchi dr malam isa yi guda shi yana ga shi abokin gwamna ne to gwamna bai wa waiwaye yana ga abin da yake shuka mana a karamar hukumar darazo to shi ne kuma muka kasa muka tsare muka ce mutuncinmu muke nema da yancin karamar hukumar darazo tunda aka kawo dubuti dan darazo dutri ya ce baya so saboda ya ga al'umma suna so yake so ya tauye mu kuma muka fike muka ce ba ma so kantoman ma da ya kawo dan sa ne ni magana sunana alhaji gisha da ne shugaban wannan kawowa canji abinda abinda muke zama mu gaya muku gaya wa duniya shine ba ma wannan kantoma idan ana son zaman lafiya da su canza shi kawai shi ne kawo mana zaman lafiya a darzo ba ma san sa ba kuma ba zai ba ko da karfi ko da wallahi ba za mu yi ko za a yi laifin kan wannan batu sai tuntubi kabiru adamu sadai shugaban riko na karamar hukumar darzo din sai ya ce yana bin umarnin gwamnati ne a matsayina na chairman dole ne in bi umarnin gwamnati na biyu ba ni ne nake nadawa ba ni ne nake saukarwa ba ni ma za a iya na saukar da ni in gwamnati ta ga dama to a sakamakon wannan abu da ya faru shine waɗannan aka yaran nan suka taso suna wannan zanga-zanga da ta faru ka ce gwamnati ne ta umarce ka ta ba da wasu dalilan sauki shi eh to a gaskiya ba ni da wani na masaniya akan dalilin da yasa aka saukar da shi gwamnati tana sane da duk halin da ake ciki duk bayanai da ya kamata mu bayar mun bayar a kai har ila yau na zanta da kwamishinan kananan hukumar jihar ta bauchi alhaji abubakar ahmed fago sai ya ce ya sami takarda daga ofishin sakataren gwamnatin jiha kan wannan batu sannan ya ci gaba da cewa lallai na samu takarda daga ofis din sakataren gwamnati cewa an canja mataimakin shugaban eh, mataimakin shugaban riko na wannan karamar kuma ta darazau kuma kamar yadda aikin gwamnati takarda in ba lallai ne sai sun faɗi dalilansu su ba gwamnati in yau ta ce ta naɗa ka ta naɗa ka in yau ta ce ta soke ka ka tafi to wannan kuma eh, ruwan gwamnati ne yau ta ilta maka bayanin dalilai ruwanta ne kuma ta bar shi a rufe sai dai kuma tuni wasu mutane suka garzaya kotu domin hana gwamnatin jihar bauchi gudanar da naɗa wani sabon mataimakin shugaban karamar hukumar abdulwahab muhammad bula amurka daga Bauchi a Najeriya. To a gaida Abdullahab masu sauraro ga Sha'ibu Mani da shirin jaridun jamhuriyar Nijar. sharhin zai soma da jaridar Laro da Listuwar inda ta ce shugaban majalisar dokoki kuma shugaban jam'iyyar Modern Lumana mai kawance da masu mulki a mala hama Amadu ya buƙaci a ce an girka gwamnatin haɗin kan 'yan ƙasa. A jawabin sha, na rufe taron kasayen kuɗaɗe cewa da budget da ya gabata. maganar da ta baiwa kowa mamaki in ji jaridar La Rue de l'Histoire. Jaridar ce ta ce Malam Hamma Amadu ya bukaci gama kan 'yan ƙasa ta shugaba Muhammadu Isufu idan ya wannan zai gamsu da wannan mataki nasa. Sannan a ɗaya bangare a lokacin jawabin Malam Hamma Amadu ya ƙosa da ƙarin albashi da gwamnati kenan tana yi ma'aikata. Shin ita gwamnatin ba ta tsin kayan abin da zai zo? Malam Hamma Amadu ya ce in ji jaridar Laru da a dubu biyu da bakwai miliyar hamsin da bakwai kenan. idan aka ce 2012 shi ta kai miliyar 200 kenan zai hau da miliyar 150 kudaden sifa nan da shekara biyar masu zuwa to a yi hatara a dalilan daɗaɗa ma ma'aikata da rai matsala cikin matsala jaridar actuality ta bankaɗo labarin cewa kimanin miliyar 52 kudaden sefa na yawan fakatar-fakatar ko takardun da ba a biya ba a kamfanin dillancin man fetur na ƙasa cewa sony dep ciki har da kudaden zirga-zirgar ma'aikatan matatar man fetur soras lokacin da motar ta lalace shi ko in ji jaridar mataimakin darakta janar na matatar man fetur suraj a sandar malam ibrahim balko ya yi odar bas bas na fiye da miliyan 200 kudaden sefa duk da suka da zargi da aka yi ma da a yaƙi sai amince da wani amininsa ga wannan babbar harka ta Soras in jaridar. Kungiyar jami'an kwastan koduwan ta ƙasa Sinad ta zargi ministan kuɗi da katsalandan game a kitan duwan sabilin rashin shigar kuɗaɗe ga babu yarda tsakanin jami'an duwan da ofishin nasu. Actuality ta ce zargi tsakanin manyan ma'aikatan da ƙanana sai kan kama aiki ga kuma babu yarda da sauran talakawa sai ka ci wani Saddam Hussein a Nijar ga kuma wani Bush a Nijar in ji jaridar Actuality. Shugaba Muhammadu Isufu na Nijar da takwaransa na ƙasar Mali Diodkonda Traore da wata ganawar haɗin gwiwa domin ɗaukar matakan tsaro tsakanin ƙasashen biyu masu makwataka da juna a cewar jaridar Laru da Lissuwar shugabannin kasashen guda biyu sun kosa da ɗabi'u 'yan kishin addinin islamu da ke arewacin kasashen ga kuma ta'addanci ga satar mutane ya zuwa safarin mayagun kwayoyi da na makamai sannan kuma shugabannin kasashen biyu sun yi watsi da matakin da kasashen tare turai ta ɗauka cewa ko a fatattake 'yan tawayen na mali sai a satumba 2013 gungun ƙawancen adawa irn a zandar ya soki lamirin fadar sultan abubakar sanda da mai da fadar sultan ɗin gidan shawarwari da magance matsalolin 'yan siyasa musamman ma ga masu mulki jarida actuality ta ce fadar sultan ɗin ta mai da martanin cewa kada ɓata darajar masarautar sandar kuma ta yi kashidi cewa ba wurin tatar bakin 'yan siyasa ba ce a nasa bangare sultan abubakar a wata hirar da jarida actuality a can babban birnin yamai ya ce kada a shafa musu kashin kaji masarautar zandar fatanta kwanciyar hankali da zaman lafiya a tsakanin al'ummomin yankin da magaram sharhin kenan sha'ibu mani murya amurka daga maradi jamhuriyar niger to masu sauraro ga wasu daga cikin ra'ayoyinku السلام عليكم alaikum. Mai magana Hamadina mai fati ko fatta ke ga Kebbi fitar Nigeria don Allah biyo ina son ku yi min ga tattambori na gwamnatin tarayyar Najeriya. Shin wai a wani dalili ne suke rike da hanzu mustapha har yanzu nan? Shin laifin ya yi shin wai wani irin tsoro ne suke ji da shi? Hatta da wanda ya bada shaida katako ya kare ya dawo daga baya ni nuna cewa zuga shi aka shaida zurce ya basuwa. shi me ake jira a aske to muna kira ga ainihin mayan sarakunan najeriya don girman allah don girman allah su tausaya ma iyalansa zuwa wannan gwamnati ba su roke ta domin su sako shi ya koma wajen iyalinsa domin daurin ya kai dauri muna kira da ce muna yi masa roƙon allah sa wannan dauri da suka yi masa ya zan fara a gare sa duniya da lafiya Salamu alaikum sashen Hausa na DOA Amerika. Mai magana Sadu Sa'idu daga nan daura. Ra'ayi na yau zan yi kira ne ga gwamnatin jihar kaduna ganin yadda cibar masarautar daura ba tare da gudanar mata da hanyoyi da yadda ya kamata sai ya kasance a kallon da hankulan yin waɗannan ayyuka zai sassa daban-daban waɗanda ba su kai muhimmancin waɗannan wurare ba da haka muke kira ga gwamnatin jihar kaduna da ta aiwatar da wani titin da ya tashi daga kuma sandamu har zuwa babban mutum ganin yadda ake asarar rayuka a sanadiyar gana ce da titin da fata allah ubangiji allah samu dace. Assalamu alaikum sashen Abubakar Daura. Hakika zan bayyana ra'ayina ne game da yadda aka yi zaben kasar Ghana ba hargitsi ba tashe-tashen hankula ba 'yan sara suka balle 'yan bangar siyasa. Hakika wannan babban kalubale ne da kasa ta na To ma da lama sauraro ga takardar labaran. kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira da a ɗauki matakin gaggawa kan rikicin ƙasar mali da cewa lamarin yana barazana ga tsaro da zaman lafiyar yankin kwamitin da ya kunshi ƙasashe sha biyar ya bayyana jiya litinin cewa ana buƙatar ɗaukar ƙwararren matakai da suka haɗa da maido da mutuncin ƙasar da hana ɓarkewar irin wannan tashin hankali a ƙasashen afirka da ke yankin sahel shugaban ƙasar misira mohamed morsi ya ba rundunar sojan ƙasar umarnin kama farin kaya a matsayin wata doka da za ta taimaka wajen tabbatar da tsaro yayin kuri'ar raba gardama da za a kaɗa ranar asabar dokar ta kuma ba sojoji tare da tallafin 'yan sanda umarnin kare muhimman gine-gine babbar jam'iyyar hamayya ta kasar ghana ta bayyana cewa ba ta da niyyar rungumar kaddara a zaben da aka gudanar na shugaban kasa sai dai ta ce jam'iyyar ba ta tsaye da shawara ba kan ko za ta kalubalanci sakamakon zaben a kotu ko babu nana akufo ado ya bayyana jiya litinin cewa jam'iyyarsa ta new patriotic tana tattara bayanai daga rumfunan zaɓe kafin ta san matakin da za ta ɗauka ya kuma ce yana yiwuwa tsaye da shawara a cikin 'yan kwanaki kalilan masu zuwa Ƙasashen Turai da dama suna ƙoƙarin nemarwa sabuwar ƙungiyar haɗin kan 'yan hamayya goyon bayan ƙasa da ƙasa. masu sauraro da takardattun labaran muka zo ga ƙarshen shirma wannan lokaci sai can da la'asar karfe 4 agogon najeriya da niger karfe 3 kenan agogon ghana za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen kafin wannan lokaci a madadin saura abokan aiki musamman grace alayar abdu wadda muka gabatar da shirin nan tare da cuba hero ne wanda ya kula da ɗakin na watsa shirye-shirye da injiniyan mu charles hall redskins ibrahim alfa ahmed ne daga birnin washington dc ke cewa mu huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.